amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddara saduwanmu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙonsa Allah ya karɓi kyawawan ayyukanmu kusa kuranmu Allah ka yafe mana kuma ka ba mu ikon gyarawa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 don haka ku yi haƙuri da Allah uzuri ne ya gifta na an ɗauke wuta sai da aka kunna inji da haka da Allah ku yi haƙuri to a gurguje yan uwa kamar yadda sanarwa ya gabata kuma topic ɗin karatun ya fito eh, topic ɗin karatun ya fito shine tawassuli ko kuma shirka dai wato wannan karatun idan kun lura yana da alaƙa da wani bidiyo na sheikh abdulwahab imam ahlus sunna wal jama'a da ya ga wa'yansu a saudiya ko in ce a madina sun je sun zauna suna gaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bukatunsu suna roƙon manzan allah kenan sun kalli kabarin manzan sallama suna roƙonsa da ya zo sai yake gaya musu yake cewa soyayyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine bin abin da manzon allah ya koyar kuma wannan haka ne babu shakka ciki wanda ya ɗau bidiyo ɗin da sheikh abdulwahabi ya yi gaba sai ya ce a ci gaba da ziyara a ci gaba da gaya wa manzan allah shugaba kenan bukata wanda daman haka wa'annan mutane suka gino a kai wanda na sha faɗi duk lokacin da ka ga sun dage annabi sallallahu alaihi wasallam kakka rudu masoyin manzan Allah na gaske kakka rudu kar abin ya firgita ka akuya ce da fata kura asali ba manzan Allah ne target ba so suke ka fara yadda saboda in aka fara da wani kafin manzan Allah za ka ce a to manzan Allah ma ba a bashi kaza ba sai kuma wani za a bashi kaza sai a yi dabara sai a fara da manzan Allah ɗin daga ka yadda daga ƙarshe sai abin manzan Allah ɗin a koma wa insu. za ka ga yadda ake da wa'insu ɗin kuma ba a yi da manzan Allah ɗin da aka faɗi da farko kenan shi yasa kada abin ya firgita ka wallahi summa tallahi babu inda manzan Allah ya ce in an shiga wahala shi a roƙe shi bai koyar da wannan ba sai dai ma kishiyar wannan ba inda kuma manzan Allah ya ce a gaya masa buƙatu ko kuma a je kabarinsa a kalli kabarin a ringa roƙonsa ba inda manzan Allah ya faɗi da sunan kamun ƙafa ko ta wasu ne, ko in an shiga tsanani a ringa kiransa zai kawo ɗauki ya yaye ba inda manzan Allah ya koyar da wannan sai dai ma kishiyar wannan za Allah sallallahu yana cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka yi roƙo to ka roƙi Allah idan kuma za ka nemi taimako ka nema a wajen Allah inda a ce wani saboda matsayinsa da darajarsa da ƙimarsa da fifikonsa akan sauran halittu zai kai a nemi taimako a wajensa in an shiga tsanani taimakon da ba mai iya yi sai Allah to wallahi da manzan Allah ne amma manzan Allah ya ce wa idasta'anta fasta'in billah haka kuma muke karantawa cikin sallah iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ga waɗanda suke ɗaliban ilimi akwai wani ilimi na balaga cikin babul qasr akwai taqdimu ma haqquhu ta'khir wato an gabatar da abin da ya cancanta a mai da shi baya sai aka gabatar da shi wanda suka ce yufidul hasr yana fa'idantar da takaice abin ne a waje ɗaya wato wani akwai ƙarfi gurin ibarar akwai bambanci da ka ce na abudu iyaka da kuma iyaka na nasta'inu wato idan ka ce na abudu iyaka muna bautata maka ko gare ka muke bauta wannan babu ƙarfi gurin cewa ba a yi kuma ga wani amma in ka ce iyaka na abudu wa iyaka na nasta'inu gare ka kadai muke bauta kuma gare ka kadai muke neman taimako kaga akwai alhasru to shi yasa dai a gurguje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dora bayi akan su gaya masa bukata ba tun yana da rai har kuma komawarsa zuwa ga ubangiji cikin rahamarsa rahamar Allah kenan ba inda manzo Allah sallama ya koyar da wannan sai ma kishiyanta wannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi za ku ga hatta a zamanin annabi sallama sahabbai idan suna da bukata zuwa suke gurin manzan Allah su yi tawassuli da addu'arsa ya roƙa musu Allah haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗora al'umma a kai ka duba hadisin nan na mutumin da ya zo annabsa salama yana khutuba yana khutuba ya zo da ya zo ya ce ya ma'aikin Allah an shiga fari dabbobi sun halaka kaza kaza kaza don haka roƙon mana Allah ya shayar da muruwa roƙon mana Allah ya shayar da mu haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗaga hannunsa ya gaya wa Allah wanda sai da aka yi sati ana ruwa wanda a wata ruwayar aka ce wannan bawan allah shi ya dawo sannan kuma yake gaya wa annabsa sallama saboda ruwan yana nema ya yawa yake gaya masa sannan manzo Allah ya ƙara ɗaga hannu ya roƙi Allah haka abdullahi ɗan abbas ke gaya wa ata yace ala uri kamra'atan min ahlil janna yace ala uri kamra'atan min ahlil jannati shin bana nuna ma wata mace ‘yar aljanna ba sai ce hadhihi mar'atu sauda a tatin nabiya sallallahu alaihi wasallam faƙalat ya rasulallah inni usra'u wa atakashafu fad'u Allah an yu'afiyani yace wannan bakan macen ta zo zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ta zo gurinsa me ta ce masa roƙonsa ta yi a'a bata ta roƙe shi ba ta ce ya ma'aikin Allah ina farfadiya ana kada ni ina yayi tsaraici sai ta ce roƙi Allah ya yaye min roƙi Allah ya yaye min hakan nan in ka duba hadisin da manzarsa sallama ke faɗi uridat alayyal umam fara'aitun nabiya wa ma'ahu ra'at wan nabiya wa laysa ma'ahu ahad ko wan nabiya معه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا حر إزوا ƙarshe ukasha bin muhsin ya tashi ya ce ya rasulallah ud'ullaha an yaj'alani minhu kaga ud'ullaha roki Allah ya sa ni daga cikinsu Za Allah ya ce an ta minhu. sannan wani ma ya ƙara tashi ya ce ya rasulallah Allah an minhu. minhu kaga wato sahabbai ba manzo Allah suke roƙa ba ba shi suke gaya wa buƙata ba an gane sai dai suna tawassuli ne da addu'ar da zai musu wanda daga cikin anwa'u tawassul akwai at-tawassul al-mashru' shine at-tawassulu bi du'a'i rajulin salihin tawassuli da addu'ar bawa na kwarai kamar yadda akwai at-tawassul bismin min asma'illahi au sifatin min sifati ko kuma at-tawassul bi amalin salihin wa'annan ne anwa'u tawassul al-mashru' kaga wannan kenan shi yasa wato kaga duk yanda sahabbai suke mu'amalantar manzon Allah ba wai zuwa suke su ce a'a ya ma'aikin Allah muna roƙonka kai mana kaza ba haka suke yi ba ba haka suke ba kaga ud'ullaha an yaj'ala minhum ud'ullaha an yu'afiyani haka ne duk zaka ji alfaz din suna faɗi to amma wa'annan sai suke roƙon manzan Allah in sun shiga cikin tsanani a maimakon su koma zuwa ga Allah sai suke komawa gurin manzan Allah daga nan kuma ba a manzan Allah suka tsaya ba sai suke komawa zuwa ga wa'insu da sunan waliyai wanda sai suke ambatansa da sunan tawassuli to wannan a takaice kenan shi yasa lokacin da malam abdulwahab ya tsawatar ya wuce sai kuma shi wanda yake ɗauka ya ce a ci gaba da gaya manzan Allah bukata to na ga wa'insu jahilai sun fito suna surutu da yake su wa'annan jahilan wato ba sai na bi ta kansu ba su wa'annan jahilan ba sai na bi ta kansu ba saboda mun gama da su sai dai shegunan su fito na ga ɗaya ma ai yana cewa yaya ai manzan Allah ne kibila wato akwai abin da hankali in kana da ƙwaƙwalwa ma ba za ma ka ma faɗe shi ba ba za ma ka faɗe shi ba akwai abin da in kana da ƙwaƙwalwa ma ba za ma ka yadda da shi ba wallahi in kana da hankali sai kaga a zamanin manzan Allah ai sahabbai ai suna addu'a suna roƙon Allah to dan Allah a zamanin manzan Allah ɗin manzan Allah suke kalla su yi addu'ar ko kuma kaka suke yi dan Allah ko yanzu kuna so ku ce a manzala sallama akwai bambanci da lokacin da yake da rai yanzu ba za a kalle shi ba ko sai kuma lokacin da ya koma zuwa ga Allah shi ne za a kalle shi ko wai ya zubillahi to duk wayannan afkar ne na bid'o'i wanda wasila kuma yake kaiwa zuwa ga shirka kamar yadda za ku ji shi wancan yana cewa a ci gaba da gaya wa shugaba bukata haka kuma daga cewa a ci gaba da gaya wa shugaba bukata sai a koma gaya wa waliyai a ringa kiraye shegunai daman nan ake so a kai to a gurguje zan ɗan daddanna wa'insu su yi bayani eh, akwai abubakar maɗatai zan ɗan daddanna shi ya ɗan yi wa'insu bayanai akwai sheik ɗahir bauchi zan ɗan daddanna shi ya ɗan yi wa'insu bayanai kuma sai in zo in ci gaba eh, Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane gashi zan fara shehi ɗayar bauchi Allah shirye shi kafin ya koma zuwa ga Allah fatanmu kenan Allah isa ya gane abin da suke kai ba daidai ba ne akwai lokacin da yake bayani na in ka shiga tsanani za ka kira 'yan sanda shi kuma wannan tsaya dai aka ce magana daga bakin mai ita tafi daɗi ga shehu zai magana yanzu mutum ya da mai kuɗi ne sai ya ga barayi sun zo kofar gidansa za su karya gidan za shi da su sata sai ya ɗauko salula maza maza ya kira caji ofis maza maza a zuwa taimake ni ga barayi a kawo min gudunmawa barayi a gidana layi kaza lamba kaza da sauri ya kawo min gudunmawa a gudunmawa sai aka yi sa'a sai aka turo masa yan sanda a cikin land rover suka zo kofar gida suka tadda barayi sun so aiki sai suka yi ta harbi sama sama su yan sanda na pop pop pop sai barayi suka gudu to yi barayi da suka gudu a aqidan mu ta musulmi yan sanda ne suka kore su ko Allah a ah, zan nana ta a aqidan mu ta musulmi Allah ne ya koyi barayin nan ko yan sanda Allah ne ko to Allah aka kira ba irin da kira ba Allah Allah waye na da yan sanda wannan aikin waye ba su wannan fawa ba aikin gwamna bane ba aikin shugaban kasa bane ba aikin alkali bane yanzu dai wannan aikin dai aiki ne na yan sanda waye da yan sanda to shi kenan an kira yan sanda Allah ya zo ya yi aiki don ya san shi ya naɗa yan sanda ya zo ya yi aiki shi na a kira shi da Allah ya nada Allah zai aiki ba ko a kira shi to ina jin a takaice dai kun ji bayanin da shehu ya yi ya ce mutum ne yana da kuɗi in ji shehu sai barayi suka zo gidansa suka hauro kawai sai ya ɗau waya da ya ɗau waya sai ya kirawo 'yan sanda sai 'yan sanda suka zo sai suka yi harbi fat fat fat fat fat yadda ya ringa faɗi shehu sai wa'annan 'yan sandan suka gudu sai ce wa ya kori 'yan sanda a wa ya kori barayi kai Allah ne ya kore su ko kuma 'yan sanda sai ce to wa aka kirawo E, sai ce ai Allah ne ya wakilta su wannan 'yan sandan ya ce don haka an kirawo su ba a shirka ba sai kuma a kirawo shehu sai a shirka wanda shi ma halifan Allah ne to ina ganin anan abu ɗaya muke da bukata zuwa biyu bai kai uku ba e, gaskiya ba mu san nan ba shehu tijjani da za mu kira ba shehu Eh, mun san nomba 'yan sanda amma nomba shehu tijjani ba mu sani ba in kuma akwai ta a turo mana sa'an nan kuma kullum tana caji ana sa ta a caji da cajin ta za mu same ta tana cikin kabari idan an buga yana ji in dai an buga yana ji za mu kirawo kuma in zai iya tasowa kamar yadda 'yan sanda suka taso daga ofis ɗinsu suka zo har suka zo suka yi harbi fatfat to ba mu san shehu shi ma da bindiga zai zo ko da me zai zo ka wannan duk abubuwa ne wanda ya kamata a yi mana bayanin bayaninsu kaga yanzu wannan shine alƙiyas ma alfariq eh wato ka ƙiyasta abin da ya bambanta da juna wannan daban wannan daban wajahi na farko da wannan daban wannan daban 'yan sanda suna da rai shi kuma shehu ba shi da rai to da Allah yaya za ka yi ƙiyasin wanda yake da rai da wanda ya mutu kuma ko su ma 'yan sandan bayan sun mutu suna da nambar da muke kiransu suna cikin kabari 'yan sandan kaga ba yadda za a yi shine alƙiyas ma alfariq eh wannan kwata-kwata hanyar jirgi daban ta mota daban ma to amma shi ya faɗi ma ya ce ai tasarrufi suke yi su wa'annan waliyan shi ya sa shehu yana cikin kabarinsa yake tasarrufi kaga wannan duk zariya kenan na a ce ai ana zuwa a gaya manzan Allah bukata in an shiga tsanani ana kiransa zai kawo ɗauki zai yaye shi yake kaza shi yake kaza daga nan kana fara da sai a ce ma ai waliyi na shi ma yana yi waliyi na shi ma yana yi waliyi na shi ma yana yi to wannan bayanin da shehu ya yi akwai abubakar maɗatai shi ma ya so ya yi wannan bayanin e, sak daga bakin shehu ya ji shi ma zan danna da Allah ya faɗi e, ku bari shi ma in danna shi ya faɗi Eh, abubakar maɗatai ya yi wannan bayanin shi ma idan eh, allah ku ɗan bari na sa shi eh, ya yi wannan bayanin abubakar maɗatai ya yi wannan bayanin ku ɗan bari da allah shi ma na sa shi ina jin daga bakin shehu ya ji ko kuma cikin wani littafi suka karanta irin nasu ta yi cikin wani littafi suka karanta irin nasu gaba ɗayansu za mu rafke da wancan da wannan ɗin duk za mu rafke da allah ku ɗan tsaya eh, tsaya mu sa na shehu allah ya sa mu dace allah ya sa ku gane eh, allah ya sa ku gane fatan mu kenan wallahi eh, ku ɗan bari shi ma mu sa na abubakar maɗatan shi nan shi ma shi ma ba za ka istigasa ba ba za ka ce Allah ka yi mun dan annabi ba wai ni shin yanzu eh, Allah ka yi mun dan annabi ta ta mamaki wanda ce ba za ka istigasa ba ba za ka ce Allah ka yi mun dan annabi ba wai ni shin yanzu irin wayannan mutane da Allah da annabi tsakani da Allah yau kawai a ce mutum yana cikin gida tsakan dare karfe 2 dare 3 dare sai ji yan fashi sun duro masa masu kida nafa ga waya a hannunsa me zai fara yi ne jami'an tsaro zai kira ko ai bai kamata yi ba ya kamata ya kira Allah a lokacin a daidai a wasu cewa an ka kira annabi Muhammad kai shirka to su ma sun shirka wannan gurin shirka katuwa ya kamata a gurin kar su kira kowa sai Allah kawai amma kawai mu yanzu ku kwa gaya mana ma tauhidi Allah ya tuba mu da makaranta kawaidi na bai tasiri bi dabain na bai tasiri bi kuwacin mu da muka san idan ka zo yanka dabba wukan da kake sawa take yi gara ba ita wace aikin Allah ne mu da muka san ka ɗauko abinci kana ci ba shi ke kusa da kai ba Allah ne ke kusa da kai to ina jin to wannan ne kaga wato sak duk bayanin da suka yi duk misalin da suka kafa duk ɗaya ne na kiran 'yan sanda shi ma shewa haka ya ce shi ma shewa haka ya ce to Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane to amma tsaya ku ji fa kafin mu fara shiga cikin littattafan shi shehu hakkisa ya kan yi eh, shi shehun wanda ake kira hakkisa ya kan yi eh, tsaya mu sa ku yadda yake sun ce wai tasarrufi yake eh, tasarrufi yake tsaya ku ji haka muna nasiha wa mutane don Allah yadda muke neman zaman lafiya da mutane kowa ne mai zaman lafiya da mu kwanan bana ba da wani Eh, idan mutum yana shakkan wa'in na maganganu muke faɗa mutum ya ɗauki hoton shi Ibrahim ya shiga ɗaki daga shi sai shi amma kar ya zagi bai yadda zagi shi ya ɗaga hoton yi ne kai to ban yadda ba dabu da kake yi kai mu kuɗan ya uri eh, idan mutum yana shakkan wa'in na maganganu muke faɗa mutum ya ɗauki hoton shi Ibrahim ya shiga ɗaki daga shi sai shi amma kar ya zagi hmm. bai yarda za ki shehu ya daga hoton wannan kai wannan kai wannan an ce an ce wali ne kai to ban yarda ba da abin da kake yi kai mun ya wadi haka jarraba dai kawai ya daga hoton daga shi sai Allah sai sai cikin ɗakin sai kai wannan kai wannan kai ne na kawai nan ko wai an ce kai wali ne to kai to mutu in kai wali ne kai tasarrufin na wali in gaskiya ne mutu kai kaza kaza kaza in kai ya yi haka ya jarraba jarraba fa zai yi to kun ji wani misali da shehu ya kawo kuma wannan shine aƙidar wallahi wannan shine aƙidar ya ce wani abu da za ka yi in kana so ka tabbatar da abin da suke faɗi gaskiya ne shine ka ɗau hoton shehu ka shiga ɗaki hoton shehu ibrahim kenan ka shiga ɗaki idan ka shiga cikin ɗaki sai ka kalli hoton sai ka ce masa kai wannan kai wannan na kaula nan kai wannan kai ne wanda ake cewa waliyi ne to in waliyi ne in waliyi ne kai to ka yi tasarrufinka na waliyi na mutu eh, ka tasarrufinka na waliyi na mutu in kai waliyi ne ya ce ka jarraba ka ɗau hoton shehu wato abin da za ka fitar nan shi ne shehu fa koda bayan ya mutu yakan jujjuya al'amura ko da shehu ya mutu yakan iya kashewa yakan iya rayawa shehu ko da ya mutu yana jinka yana amsa addu'arka ko da shehu ya mutu yana jin kiranka yana kawo ma ɗauki ko da shehu ya mutu yayin tsanani shehu yakan yaye ma damuwa ko da shehu ya mutu wannan shine wato a tasarrufu sirri eh, a sirri a ɓoye shehu yana wa'insu ayyuka wanda Allah ne yake bayan ya mutu ma kuma aka suka faɗi cikin littafi shehu yana da iko akan komai bayan ya mutu ɗin ba gashi kuma zan sama cikin littafi kaga haka ga littafi haka haka suka ce bayan ya mutu yakan yi tasarrufi ya jujjuya al'amura shi wa shi shewa haka suka faɗi cikin littafi ga littafi wannan addurratul kharida ne ka gan shi sharhi na aliyaqutatul farida na Sheikh Abdul Wahid Nazifi As-Susi in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na 66 tsaya ka gabaitin kaga ya ce ƙala rahimahullahu wa kam lahu min tasarrufin fil awalimi wa kam lahu min ru'iya li khairil bariyati tsaya ka je ce wa kam lahu da yawa shehu tijjani yana da shi min tasarrufin na daga tasarrufi shine jujjuya al'amura yakan iya kashe ka yakan iya rayar da kai yakan iya azurta ka yakan iya yaye ma cuta da damuwa shine wa kamlahu da yawa yana da shi shi shehu tijjani min tasarrufin na daga tasarrufi fil awalimi cikin halittu duka kakab cikin halittu kakab shehu tijjani yana da jujjuya al'amura Ya ce wa kam min ru'ya li khairil bariyati da yawa yana da mafarki da yake yi da manzan Allah ko ganin manzan Allah da yake yi da yawa yana da shi shi to za a yi sharhi ce wa kam hu radiyallahu anhu wa anna bihi amin da yawa din nan radiyallahu anhu wa anna bihi amin yana da shi sai aka ce hayyan lokacin da yake raye Wamayitan da kuma lokacin da ya mutu kun ga hayyan wa hayyan wa min tasarrufin fil awalimi kaga hayyan wamayitan, mayitan shine mahallin shahid wa kam lahu radiyallahu anhu wa anna hayyan wa mayitan da yawa shehu tijjani yana jujjuya al'amura a raye yana jujjuya al'amura bayan ma ya mutu har yanzu shehu tijjani yana jujjuya al'amura in ya ga dama ya azurta ka ko ya kashe ka ya yi tasarrufi ko ya azur ko ya tsamar da kai daga damuwa daga cikin kunci da kaza har yanzu shehu tijjani yana yi hayyan wa mai yi to kaga eh, inda ake so a zo kenan inda ake so a zo kenan inda ake so a zo kenan kaga hayyan wa mai yitan ya mutu fa amma yana jujjuya al'amura to da Allah me bambancinsa da Allah to da Allah nan har sai an ce ka ce shi Allah ne hayyan wa mayyitan yana jujjuya al'amura dan girman Allah shi ya sa wani ɗazi ya ce fa shehu ba mutum ba ne mu ne muke masa kallon mutum to kaga wannan shi ne abin da shehi ɗahir bauchi yake faɗi na kaɗau hoton shehu ka shiga cikin ɗaki ka ce kai wannan kai wannan kai ne ake cewa waliyin nan to in kai walihi ne ka yi tasarrufinka na walihi na mutu saboda shehu wa kam lahu min tasarrufin wa kam lahu radiyallahu anhu wa annabi hayyan wa mayitan bayan ma ya mutu yakan jujjuya al'amura eh, bayan ma ya mutu din yakan jujjuya al'amura shi yasa suke ta duk arzikin da zaka samu kakaf ko menene ta hanyarsa kake samu fala yasilu silu al-khalqi shay'un ka'inan ma kana illa bi hukmi watan qutb wa sai shehu yayi signing sai ya zartar ba abin da ke kaiwa zuwa ga halitta ko menene shi ke jujjuyawa shi ke bayarwa shi ke kasawa shi shehu kenan saboda kutubi ne khalifan Allah ne eh, khalifan Allah ne shi sa wato nan wani waka menene wai ka ta mutu ga wusi haka menene komai shi saboda mai kutubi ne eh, to kun ga abin da aka rubuta cikin wannan littafin yanzu don Allah ta yaya za ka ce shehu yana jujjuya al'amura bayan ya mutu don Allah waye ya ba wa shehu wannan matsayi dan Allah da har zai iya kashewa in ka ɗau hotonsa ka shiga kai wannan kai wannan ka yi tasarrufinka na walihi na mutu to wannan cewa shehu ɗin yana da tasarrufi shi ya sa in suka shiga cikin damuwa da tsanani sai su ringa roƙonsa suna gaya masa bukata sai su ringa roƙonsa suna gaya masa bukata saboda shi ɗin ko da bayan ba shi da rai yana jujjuya al'amura ai yakan yaye bakin ciki da damuwa ko da a ce baya duniya shi cikin addurratul kharida sharhi na utatul farida aka aka fari. wannan ya dora su akan irin abubuwan da suke da sunan wai tawassuli dan girman Allah wannan tawassuli ne a in tawassuli ne ai sai dai Allah ya yi ba shi shehun ya yi ba wannan ci aka yi shehun ne ke tasarrufin yana da rai bashi da rai yakan yi tasarrufin har ma gashi daga cikin tasarrufin yakan iya kashewa in ji shaida ya rubuci ta Allah wannan ta hanyar tawassuli kenan yake irin wannan abin daman tawassulin da kuke faɗi shi shehun shi yake yi da kansa shi yake tasarrufin da kansa dama to wannan na cewa shehu yana tasarrufi ya kai su ga roƙon shehu in sun shiga tsanani sai su kirayi shehu wani Allah ba wai Allah ba saboda shi shehu ko da ba shi da rai yakan yi abin da 'yan sanda suke yi shi yasa suka yi muƙarana tsakanin abin da shehu yake da abin da 'yan sanda suke yi eh, kamar yadda 'yan sandan nan za su zo in ka ɗau waya kai kiransu za su zo su yi harbi fat fat fat in ji shehu ɗahir rubuci to hakan ma shi ma shehu zai zo ya kori 'yan fashin nan saboda shi shehun yakan yi tasarrufi yakan jujjuya al'amura ko bayan ya mutu amma su 'yan sandan nan suna da rai suke yi sa'annan akwai bindigogi a hannunsu to ban sani ba shi ma shehun da bindiga zai zo kome sannan wayar da wayar aka binne shi cikin kabari da za a kira tana ringin yana ji kenan kome duk da ya yayi eh, di ya kamata masu hankali su ringa isti'darin wa'annan abubuwa eh, to ban sani ba kwa da ba da amsa to kaga dai yanda shehu yake tasarrufin to mu koma wannan abin suka ce ai tawassuli ne eh, suka ce tawassuli ne wannan abin suka ce tawassuli ne tsa'in sa muku shi abubakar maɗatai ya ƙara faɗin wani abu sannan mu je zuwa Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane amma wallahi wannan ba addinin manzon Allah mu bane wallahi eh can kwa samu inda kuka kwa samu inda kuka samu shi amma dai ba dai nan ba eh, ba dai nan ba eh, kaga wannan babu wannan ba wani abu wai mai suna wai shehu yana jujjuya al'amura eh, ba wai a nan ba tsaya kafin mu je mu fara jin hukuncin haka a wajen shugaban ɗariƙar tijjaniya hmm. ku bari ya gaya mana hukuncin yin haka ko sai ka ji mutum zai faɗi sai kira shehu tsaya mu ji ko mutum da suke cewa suna ɗariƙa ko sai ka ji mutum zai faɗi sai kira shehu ko ko zai tashi tsaye sai kira shehu ba zai ce bismillah ba so kullum abin da ake cewa mutanen nan shi kam shehu idan zai tashi wa yake kira ba bismillah yake cewa mm-hmm. to me yasa ba za ka kira wanda shehu yake kira ba to kaga wannan ba za ka same shi a wajen masu ilimi ko malamai a cikin dariƙa ba amma ba za ka rasa shi a cikin wasu mabiya ba wanda suke akan jahilci to ba za ka ɗauki wannan kai hukunci akan dukkanin masu ka ce suna bauta wa shehu ba amma nau'i ne na shirka ko da ba shirkun akbar ba ne ba wato tunda abu ne ake sa kan jahilci abin da ya kamata a mutane shi ilmantar da su cewa in za ka faɗi in za ka yi tuntuɓe in za ka tashi in kana rashin lafiya ka kirawo wanda shehu yake kira shi ne, Allahul Wahidul Qahhar kar ka kira shi an gane wannan bai to kun ji hukuncin abin ya ce ba za ka same su <coughs> a wajen manya ba to amma mu mun samu a wajen shi da ya rubuci eh, to ba sa abin da za a ce ba a ya ce sai dai eh, ka same irin wannan a wajen jahilai eh, ya ce ba za ka ɗauka ka yi wa 'yan ɗariƙa hukunci da shi ba kiran wani allah yayin da aka shiga wahala shehi ɗaya rubuci ya ce daidai yake da kiran 'yan sanda haka abubakar maɗata ya ce daidai yake da ka waya ka kira 'yan sanda eh, daidai yake da wannan eh, amma shi shugaban ya ce a a wa Allah kaɗai wannan shewun yake kira kuma shi ne daidai fa wallahi shi ne daidai eh, shi ne daidai abin da ya faɗi ya ce shirka ne ya ce amma wai bu za a ce babbar shirka ba ne saboda abu ne ake yinsa bisa jahilci wato idan ana abu bisa jahilci shikenan sai ya canja hukunci eh, saboda kana yi bisa jahilci asalin abin babbar shirka ne amma an ka bisa jahilci sai ya koma karamar shirka a sai dai a ce kada hukunci ya hau kanka kai din ba mushriki ba ne saboda me kai jahili ne eh, ba za a tabbatar ma da hukunci wannan shine daidai shugaban ɗariƙar tijjaniya amma shi wannan hukuncin baya canjawa wani abu ko kyawun niyyarka ko wani abu da kayi bisa jahilci baya canja hukuncin shari'a kamar yadda suke da wata ƙa'ida cewa husnul maqasidi la yughayyiru min al hukmi shar'i shay'an kyawun niyya baya canja wani abu na hukuncin shari'a kai a jahilcinka a zatanka a kyawun niyyarka daidai kake yi to wannan abin in shirka ne babba yana nan a shirkarsa babba saboda mai layu ghayyiru min al-hukmi shar'i shay'an baya canza wani abu na hukuncin shari'a amma sai dai kai din baka fita daga cikin musulunci ba duk da cewa babba shirka kai eh, amma ba za a ce wai ai shirka ne karama saboda ai bisa jahilci ake ba wannan <laughs> babu wannan karatun ba wannan karatun amma dai ka faɗi gaskiya eh, abinda ka faɗi shirka shirka ne kuma babba eh, babba musamman ma in kana da aƙidar wa kamlahu radiyallahu anhu wa annabi hayyan wa mayyitan min tasarrufin fil awalimi eh, in kana da aƙidar shehu tijjani yana jujjuya al'amura bayan ya mutu ma kuma jujjuya al'amuran nan ta hanyar kunfa ya kunu fa hmm, ta hanyar kunfa ya kunu shi ma kamar yadda shehu ibrahim ke faɗi ya ce ƙadi hassani bil ilmi wata surifi in kuntu kun yakun bila taswifi hmm, ya ce ƙadi hassani <laughs> wai ya hakika ya keɓance ni bil ilmi da ilimi wannan ilimin suka ce shehu bai taɓa karanta shi a gaban malami ba Eh, ulum ne wahabiya Allah ya bashi eh, shine kad Hassani bil ilmi wat da kuma jujjuya al'amura sai ya fito ma da yanda ake tasrifin sai ya ce in kuntu in ce kun kasance inna ma amruhu dai iza arada shi an ayya kula law kun fa yakunu gashi anan in kuntu kun yakun eh, kaga shi na Allah akwai fa'un eh inna ma amurhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fa amma ita wannan in qultu kun yakun ne ba babu fa'un e in qultu kun yakun bila taswifi shi kuma Allah inna ma amurhu iza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakunu amma shi wannan babu fa'un saboda ƙarfinsa shi ya fi na Allah ɗin eh, in kuntu kun yakun bila taswifi kawai in ce abu kasance sai ya kasance ba tare da jinkiri ba shine taswif ba tare da jinkiri ba eh, to kaga wannan taswifin kenan kamar yadda yake faɗi a wani baitin saƙaniyar latifu na hawa kankan warrabu a tsani maƙama kun kun eh. Allah ya bashi matsayin kumfa ya kono da shi yake jujjuya al'amura shi yasa in ka ɗauko hotonsa ka ce in shi waliyi ne ya yi tasarrufi na wali sai ka mutu in shi ya rubuce saboda shi ɗin ko ba shi da rai yakan jujjuya wannan al'amura yakan yi wannan kumfa ya kono ɗin eh, to kaga wannan kenan shi yasa wala wannan ba addini bane eh, ba addini bane shi yasa in suka shiga cikin tsanani suke kiran shehu ba Allah suke kira ba eh, ba Allah suke kira ba tsaya in dan kakkaranto muku yanda suke wallahi ba Allah suke kira ba shehu suke kira kuma shehun ne ke yayewa eh, shehun ne ke yaye musu damuwar to shi yasa wa'ancan da kuka gansu a kabarin manzon Allah suna gaya wa shugaba bukata to haka suke gaya shehu ne bukata kuma akwai renin wayo ma akwai rainin wayo eh, akwai rainin wayo wato shi manzo Allah sallama sai kun je kabarin kuke gaya masa ko amma shi shehu suka ce inda ka shiga tsanani to kwalla masa kira kana shiga cikin damuwa kwalla masa kira gashi a cikin addurratul kharida zan ƙara karantowa shi ma sharhi na alyaqutatul farida ka gan shi anan addurratul kharida juz'i na ɗaya mujalladi na farko gashi cikin shafi na 66 gashi e, aka ce kawai in ka shiga cikin tsanani shehu za ka yi kira idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ayati janiya wahid al-asri agisni faqad daqa zamanu bi ahlihi ka bil altaf fi mu'dham al-amri wa yakshifu kull al-karbi anka bi himmatin alat fawqa aflaki samawati wal badari wa yatika bil khairati min kulli janibin wa yadfa wa ankal karba fil barri wal bahari suka ce idza masaka zamanu yauman idan zamani ya shafe ka wata rana bidaimi da matsansa kaji ya matsa ka ka shiga cikin wahala Allah za ka kira a'a babu ruwan Allah a wajensu sai aka fanadi kai kira kai shila. ka ce aya tijjani ka ce ya shehu tijjani ya wahidal al’asiri ya ɗaya ɗayan zamani me za ka ce wa shehu tijjani ka ce a gisini a gazan mini kamun ɗauki taimakanni faƙad zaƙa zamanu bi ahli kana kai masa kukan Allah haƙiƙa zamani ya ƙuntata da ma'abocinsa shin zai iya ko ba zai iya ba fayati kabil altafi sai ya zo maka da tausasawa fi mu'uzamil amri cikin babban al'amari zai iya kenan tunda ai yana tasarrufi wa yakshifu ba nan zai tsaya ba ma wa yakshifu kuma zai yaye kullal karbi dukkanin wani damuwa an ka gabarin ka bi himmatin da himmarsa wannan himmar ita suke kira yayin muqaddima ya himmata shekhi ihdiri lana bi hadal mahadari ya ke himmashe wa halatto mana za gabatarwa mai karatu to da wannan himmar yake yayi dukkanin wani bakin ciki ga barin muridi shine wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin wannan himman ne kuma shehu ibrahim cikin jawahir rasail yace cewa alazimce ta yace shehu tijjani yana tare da ku duk inda kuka darsa shi a zuciyarku yace washabu himmata shekhi fi zalika kulliha a المراد وهو معكم حيث wa بقلوبكم وذلك Kabiru. Ya ce ku lazimci yin mashehu e cikin dukkanin al'amari ku lazimci, sai abin da ake nufi ake nema sai ya samu sai ya ce wa huwa ma'akum shi shehu tijjanin nan yana tare da ku haisu a khatartumuhu bi qulubikum duk inda kuka ɗarsa shi a zuciyarku shi yasa da wannan himmai yake yaye bakin ciki alat fauka aflaki samawati wal badari yanda take kenan sannan ba nan zai tsaya ba wayati ka bil khairati zai zo maka da alkhairai shi shehu janin min kulli janibin ta kowane bangare ta ina kaga ta hagu da dama sama da kasa kudu da arewa gabas da yamma ta ko'ina eh, zai zo maka da alkhairai ta kowane bangare ba nan zai tsaya ba da yadfa an ankal karba zai yaye baƙin ciki gabarin ka filbarri a waje a wajen teku a dandagar ya ƙasa wal bahari da kuma cikin tekun ba a nan yake yayewa eh, kaga aka ce kawai ka kiraye shi tijjani me yasa aka ce ka kiraye shi kamar kayi tambaya sai aka kama baitin gashi saboda aiwa kam lahu min tasarrufin fil awalimi saboda da yawa shehu tijjani yana da tasarrufi jujjuya al'amura cikin halittu duka wa kam lahu min ru'ya li khairil bariyati to kai ka ce bayan ya mutu ne ko yana da rai sai aka yi shari'a aka ce wa kam lahu radiyallahu anhu wa na sai aka ce hayyan wa mayitan ai yana raye ma bayan ya mutu ma duk yana da shi min tasarrufin yana da jujjuya al'amura fil awalimi cikin halittu duka gashi nan a cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul gashi zan zo in nuna ma wajahin da malima suke cewa gwara waɗanda suke shirka na farko da waɗannan mutanen ku riƙe min nan waye da fawa an kalkar baɗin nan filbarri wal bahari su mushrikai Allah ce fa iza rakibu fil fulki da'aw Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri izahum yushrikuna Allah ce idan suka hau jirgin ruwa suka ga alamar za su halaka da'awallaha sai su kirayi Allah nan ku aka ce fanadi aya Tijjani. eh kawai kai nan shehu Tijjani za ka kira a can kuma mushirkai Allah ce da'awallaha sai su kirayi Allah su roƙi Allah muhulsi na din suna mashi tsarkake roƙo gare shi shi Allah kaɗai. amma na aka ce fanadi a ya tijjani ba amma sa Allah mashehu tijjani ne daga farko an ƙarshe shine mukhlisi na nagudin Allah ce falan ma jahun ilal barri yayin da Allah ya tseratar da su zuwa dandagar ya ƙasa suka fito daga teku Allah ce izawu mu yi shirku na sai ga su ne wa Allah shirka a cikin ruwa a cikin tsanani da'awullaha su kuma anan fanadi a ya tijjani su falan ma na jahum ilal barri ne iza mu yi kuna su kuma wa dafa wa kalkar karba yana ingije maka dukkanin bakin ciki dukkanin damuwa fil barri a dandagaryar ƙasa wal bahari da teku sunan fa iza rakibu fil fulki da'awallaha cikin teku kenan Allah suke kira mukhlisina lahu din amma kaga anan su guda biyun wai da an ankal karba fil barri wal bahari to ta nan wajayin ne muhammad bin abdullawab ya ce gwara mushirikan zamanin manzan Allah da wa'annan masu shirka ga wajen shi ne su abubakar maɗate suka ce ai ce ka to tsaya ga wajayin e, abubakar maɗate ga wajayin e, nan ga shi cikin littafin alƙawa'idul arba'u na muhammad bin abdulwahab cikin alƙa'idatun rabi'a yace anna mushriki zamanina yace anna mushriki zamanina lallai mushrikan zamanin mu aghlazu shirkan sun fi tsananin shirka min al-awwalina daga na farko kamar an masa tambaya dan me yasa ka faɗa ka sai ce li annal awwalina saboda ai su na farkon yukhlisuna lillahi suna tsarkakewa ga Allah suna ikhlasi ga Allah fi shiddati a cikin tsanani in suka shiga tsanani su na farko kenan amma wa'annan idza masaka zamanu yawman bidaimihi fanadi ya tijjani amma wa'annan Laha mukhlisina na din sai yace kuma wa yi shiri kuna firra rakhai lokacin yalwa suke wa Allah shirka falan ma jahun ilal barri kenan yi shiri kuna. sai ya ce wa mushriku zamanina mushrikan zamaninmu kuma shirkuhum da'imun da'iman ya kamata ya zamantu ya ce shirkarsu ko da yaushe firraha'i wa shiddati a cikin tsanani da kuma cikin yalwa duk suke yi shine wai wai da fawa an kalkarba ba filbari wal kaga filbari shine yanayin shidda eh arraha kuma shine fil barri su shirkarsu da'iman fil wa shidda cikin yanayi biyu suke yi wai da fau an karba filbarri barri wal ba'ari shi wa shehu tijjani kenan sai ce wa dalili qauluhu ta'ala dalili fadin Allah fa iza rakibu fil fulki idan suka au cikin jirgi suka ga za a nitse za a halaka da'awallahi sai sai su roki Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake roƙo gare shi ma na jawon Allah ce yayin da muka tseratar da su ilal barri zuwa dandagare ƙasa izahum yushrikuna sai ka gansu suna yin shirka wa Allah amma nan sai aka ce wa dafa wa ankal karba fil barri wal bahari kaga wajahin kenan nan shehu tijani shi wa dafa wa ankal karba fil barri wal bahari cikin yanayi bi kenan da albarru da albahar su kuma mushirkai fil ba'ar fi shidda kenan da'aw Allah mukhlisina lahu falan falamma najahum ila al barri ne izahum yushrikuna amma nan shi shi bi ya hada fanadi ayatul jani yayin tsanani shi yasa ma kake gaya masa dan ka shiga tsananin a gisi ne faqad zaqa zamanu bi ahlihi to kaga wannan shine wai wajayi wannan shine ai wajayi to amma abubakar na naji kana cewa ai eh, wato wannan tawassuli ne shine in kuka shiga cikin tsanani ku kirayi wani Allah naji kuna tawassuli ne za in sa ka kai bayani da Allah to wannan abin da ka ji E, shine yake cewa ai wani jahili wai daga cikin maluman mu kenan wai ya ce ai mushirkan zamanin manzon Allah ko kaza kaza ai sun fi tsanani gwara su ma da wa'annan ma tsaya dai ya yi bayanin sai in ji me yace sai mai sharhi yace musulman da suke tawassuli da annabi da wali gwara Abu Lahab da Abu jahil da su wai wannan tawhidi yake koyawa yace Allah kai min dan Annabi Muhammadu to wannan mai magana kowaye shi jahili ne shi bai san hadisi na dubu ɗaya da goma a cikin sahih bukhari ba tsaya ya ƙara faɗi da Allah yace musulman da suke tawassuli da annabi da wali gwara Abu Lahab da Abu jahil da su wai wanda tauhidi yake koyawa ya ce Allah kai mun dan annabi Muhammadu to wannan mai magana kowaye shi jahili ne shi bai san hadisi na dubu ɗaya da goma a cikin sahih bukhari ba yanzu dan Allah cikin nan akwai zancen manzan manzan Allah ko zancen Allah ma anan dan Allah an kirayi Allah a ciki babu Allah fa daga farko har ƙarshe idza masaka zamanu yawman bi dhaymihi fanadi ayati jadi kawai wuti tijani ne shi zaka yi kira kuma shi zai aiki in kai kiransa eh, fanadi aya tijjani ya idal asri shi zaka kai wa ƙara a gisni faqad daqa zamanu bi alihi aga zammuni shehu tijjani zamani yayi kunci da ma'abocinsa fayati ka bil altafi fi mu'zamil amri wa shi zai yaye ba Allah ba Allah yana wa iyyam saskallahu bi durrin fala kashifa lahu illahu nan sun ce sai dai shehu tijjani shi wa yakshifu wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmati alat fauka aflaki samawati wal badari ba nan zai tsaya ba wa yati ka bil khairati min kulli janibin ma wa yadfa wa ankal karba fil barri wal bahari to wannan shine wajen wannan maganar saboda su wa'ancan mushrikai falamma najjahum jahum ilal barri ne idahum yushrikuna amma fil bahari fa fa iza rakibu fil fulki da'awu Allah kai mukhlisina lahu din ma ko kuma anan idza masaka zamani yawman bi dhaibihi fanadi ayati janiya wa'id al asri wannan shine waje shi yasa nace tawassuli ko dai shirka eh, tawassuli ko dai shirka haka kuma suke wallahi in kana karanta irin wa'insu abubuwan da suke faɗi kamar kai kuka wallahi kamar kai kuka kamar kai kuka kamar kai kuka ka rasa to wa'annan da Allah daga wani addini suka samu irin wannan abu shi yasa na ce tawassuli ko shirka to shi yasa wa'ancan ma da suke saudiya eh, wanda duk shine na ga wa'ansu jahilai suna fitowa suna surutu eh, saboda ai an ce kada a je a ringa kallon kabarin manzon Allah ana gaya masa bukatu saboda su kuma suna ganin cewa idan aka ce haka to su shehu fa da aka ce in an shiga tsanani a kiransa shi'awa tun daga gashi an ce ma manzan Allah kada ka gaya masa kaka kai masa karan Allah eh, to kenan su awa haka ku dai ji tsoron Allah ku gyara in za ku gyara la wannan ba addini bane mun fita har ga Allah mun bayyana muku gaskiya hagga Allah mun fita mun bayyana muku gaskiya hagga Allah tsaya mu ƙara jin shehu yace misali yanzu mutum ya da mai kuɗi ne sai ya ga barayi sun zo kofar gidansa za su karya gidan za shi sun sata sai ya ɗauko salula maza maza ya kira caji ofis maza maza a zuwa taimake ni ga barayi a kawo min gudunmawa barayi a gidana layi kaza lamba kaza da sauri ya kawo min gudunmawa a mini gudunmawa sai aka yi sa'a sai aka turo masa yan sanda a cikin land rover suka zo kofar gida suka tattaɓa barayi sun zo mu aiki sai suka yi ta harbi sama sama su yan sanda na fafafafafaf sai barayi suka gudu sai barayi ne da suka gudu a aƙidan mu ta musulmi yan sanda ne suka kore su ko Allah a ah, zan nana ta a aƙidan mu ta musulmi Allah ne ya koyi barayin nan ko yan sanda Allah ne ko to Allah aka kira ba yan sanda kira ba Allah Allah waye nada yan sanda wannan aikin waye ba su wannan fawa ba aikin gwamna ba ne ba aikin shugaban ƙasa ba ne ba aikin alƙali ba ne yau dai wannan aikin dai aiki ne na 'yan sanda waye da 'yan sanda to shi kenan an kira 'yan sanda Allah ya zo ya yi aiki don ya san shi yana da 'yan sanda ya zo ya yi aiki kina a kira shi wata janin da Allah ya da Allah zai zo ya aiki ba ko kira shi wata to wato kaga a nan ma cikin baitin da muka karanta shi mu, eh, shi ba a ce Allah ne yake aiki ba eh, shehu Jani shi aka kira kuma shi yake aiki eh, ban gai sani ba ko dai Allah ne yake da himma dan an ce wa yakshifu kullal karbi an ka bi himmatin aka ce da himma kuma himman nan kun ce ta shehu tijjani ce ba ta Allah ba ya himmata shehi aka ce ya ke himma shehu ko shehun ne Allah ihdiri da na bi hadal mahadari ya himmata shehi aka ce eh, to kaga shehu da yake cewa Allah ne zai zo yi aikin ba Allah aka kira ba amma Allah ne zai zo yi aikin eh, to ban sani ba ko Allah ne yake da himma eh kuma in Allah ne yake da himma to me yasa kuka ce ya himmata shehi ko Allah ne a shehu gaskiya ɗaya ce fa eh, daga kinta wallahi sai bata ba kama kame eh, kawai ku bi sunnan manzon Allah ku huta eh, ku tsaya kan tauhidi kawai ku bar shirka wannan shine maganar gaskiya Allah ya shirye ku ina ganin zan sa nan kira ina ganin na gama shirka ko tawassuli ba inda aka ce wai ka je kana wai roƙon manzo Allah wai tawassuli kake ba inda aka faɗa haka Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane shine abin da za mu gaya muku za mu sa nambar waya ga nambar waya nan assalamu alaikum assalamu alaikum na'am da wa muke magana ana magana ne da ayiru muhammad daga shara na'am malam Ayiru muhammad muna jin ka barka da warhaka yauwa barka ne malam Ayiru muhammad fatan kana to wala alhamdulillah lafiya kalau muna kallon amin amin amin Allah ya saka muku kuma dangane da akida aka na'am a ni bai gane da mu tsakanin nan malam wato hmm. ah, ina jin uwa kana ji ne sai ka dan kashe da Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah assalamu alaikum eh, malam naziru ka yi kira shiri ne malam barka da waraka ya gida eh, ibada na yi kira live ne kana live kuma ko eh ana live ana jinka masha Allah na ji ka da ke dai da tsana yi ba daga farko na fara ba amma na riski lokacin da kake saka wato faifan malam faifan shi ba da misali akan cewa wanda barayi suka zo ya kirawo 'yan sanda mm. suka zo da bunduku suka yi harbi a iska suka kori barayi mm. ana jin ko malam ana jin kasarai yawa to amma wannan misalin da malamin ya bayar bai ga cewa su 'yan sandan dama an tanaje su saboda irin wannan shiri na kota kwana ba sannan kuma suna da iko da za su iya zuwa har ma su yi harbin shin shi ma haka ne in ka kira shi da bindigun zai zo da ainihin makaman da zai kori barayin ko kuwa kaga ya kamata a ce shewun an samu masu hankali a cikin waɗanda suke ta wannan hauragiyar su yi masa wannan tambayar don ya raba ko ya bada bambanci tsakanin aya da tsakuwa gaskiya ne kuma kuma abin da na ce ma ai na ce su 'yan sandan ai mun san nomba su to amma ba mu san nomba shehu ba kuma shi ma eh, eh, wayar tasa ita ma tana cikin kabari ne aka binne su tare tana ringin sannan in tana ringin cajin ta baya karewa ne shi baya sawa a caji ko dai sun masa wayarin ne a cikin kabarin gaskiya wannan duk tambayoyi ne da ya kamata a ce an samu waɗanda suka yi wa shi malamin ya ba da amsoshinsu gaskiya gaskiya ne hakika tunda 'yan sanda dai rayayyu ne hmm. da ransu an tattale su kuma saboda irin wannan aikin hasali an samu waɗanda ma suka koma ga Allah hmm. to daga sannan fa su an ba ma mai kiran su to ai in ma gama aiki aikin su ya kare sai a yi rikurutun sababbin yan sanda sosai ko sosai sosai wannan haka yake gaskiya ne eh, eh wala wannan haka yake wannan haka yake malam nabi eh wannan na'am to masha Allah na gode wa to Allah ya saka da kai to ina ganin da Allah ku yi kira akai waɗanda na ga suna da E da Allah duk wanda ya yi zagi da Allah ka ku tanka masu zagi ku basu da Allah kada ku tanka masu zagi da Allah kada ku tanka mu ba zagi muka zauna yi nan ba assalamu alaikum wa alaikum salam da muke magana awa mala yi barka da dare na barka da dare an wani lafiya ya kokari a ijtihadi to alhamdulillah mukan taba Allah ya samu dace Allah malam Allah ya karbace ku Allah ya karbace ku amin Allah ya mana haka kai ma Allah ya ma dan uwa sunana amin sunana Zakariya da gareci na malam Zakariya sannu da zuwa a dalibin ka ne malam to sannu malam Zakariya Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbace mana Allah muna bibiyar shi da shi da san lokuta da dama muna jin daɗin abin da kuke kuma san mu dai Allah ya ƙara muku ikhlasi amin Allah ya mana haka Allah ya mana haka kai ma Allah ya ma dan uwa Allah ya ƙara muku amin amin jazakumullahu khairan amin assalamu alaikum shukran assalamu alaikum Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa ɗazu kana jin shirin ne a kusa da kai. Eh na'am haka ne malam na yi ƙoƙari fita in sake in kira tukunna to sai ya kiran wani kuma ya riga da ya shiga amma yanzu ina jin ka mai kyau. Yawwa to. Na'am yanzu muna jin ka. Masha Allah. Wato malam wani lokacin din sai dai mu ƙara godewa Allah mu ce alhamdulillah. Gaskiya ne. A ba komai ba malam kaman wani isa na jina sai Umar. Assalamu alaikum. Ana jin kasarai Wa alaikum salam. Malam wato mutum baya fahimtar daɗin tauhidi sai hmm. lokacin da ya taɓa yin shirka. Haka zalika mutum baya gane illan bidi'a sai lokacin da Allah ya sa yana fahimtar sunna. Gaskiya ne. wato ba komai ya sa na faɗa wannan magana ba malam hmm. idan ka dubi wannan misalin da shi shehu ya ɗauka ya bayar na cewa an kirayi 'yan sanda sun amsa sun zo sun yi harbi da bindiga an gudu hmm. assalamu alaikum ana jin ka sarefa wa alaikum salam na malam idan ka dubi misalin din abun sai na baka mamaki wai su jama'a idan an ajiye su ana musu karatu akan abun da ya shafi addini hmm. ba sa tunanin abun da ayoyin ƙur'ani ya faɗa su dinga tadabburi a kansa su gane ina ne za a kai su hmm. to wannan misalin da ake bayarwa a wurin mai hankali sai zauna ya yi tunani a hankalce shin da aka kirawo 'yan sanda suka zo suka yi harbi barayi suka gudu to ai still kuma akwai a wani guri kuma wani kes yana faruwa su 'yan sandan kuma za a sake a kirawo su hmm. akwai wani guri kuma an tura su su je su yi wani operation hmm. gaba ɗaya ire-iren wannan 'yan sandan suna da headquarter da division da gurare daban-daban na operation hmm. in abu yana faruwa suna samun report daban-daban su je su yi solving na problem din a ƙarƙashin hmm. iya abun da ya iso musu na report hmm. to shi kuma shehun idan yanzu wani yana wani ƙasa daban hmm. wani matsala ya taso masa wani yana guri daban wani matsala ya taso masa shin a lokaci ɗaya za a haɗu a kira shi ya je ya amsa wa'annan matsaloli daban-daban ya yi shi to idan ka yadda da wannan a ranka ai aikin Allah ne wannan yawwa kaga wannan abin da ka faɗi assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam rahmatullah wallahi sun ce ko a ina kake shewun yana nan haka suka ce ko a mahudar rana kake ko a mafaɗar rana kake to shewun yana nan kuma zai kama ɗauki gashi gurin da suka faɗi tsaya in nuna wajen na haska tsaya kan layi gashi nan cikin addurratul kharida sharhi na aliya utatul farida tsaya in nuna gurin da suka faɗa ka wallahi sun faɗa ka suka ce ko a mu ko a mahudar rana kake kai muridi ko a mafaɗar rana kake shewun yana nan kuma zai zo wallahi haka suka ce gashi tsaya malam eh dan tsaya kan layi dan tsaya kan layi yau in karanto wajen saboda waɗanda suke kallo na sa ne zan sa in karanto gurin da suka faɗi da fejin da komai e, ka gan shi shine addurratul da dai sharhi na alyaqutatul farida e, kamar yadda ɗan uwa da yake kan layi ya ce to ai yaya za a yi ai in sun kiraye su suna can kaza to tsaya ka ji inda aka faɗi daga nan baitin in ka duba cikin juz'i na farko mujalladi na farko shafi na hamsin da biyar daga nan farkon baitin yake eh, ala durratul na kana jitima'una wa fi qaba ji jitima'il ahibbati sai ka buɗo baitin gaba inda yake cewa wa ayantu israfila wal lawha war rida wa shahadtu anwaral jalali bi nazrati wa shahadtu ma fawqa as-samawati kulliha kadha arshu wal kursiyyu fi tsayi qabdati wa kullu biladin layi mulki haƙiƙatan wa aqtabu hamin ta'ati hukumi wa ta'ati ana qutubu aqtabil wujudi haƙiƙatan ala sa'iril aqtabi qawli wa hurmati tawassal bina fi kulli haulin wa shiddatin aghisuka fil ashiya'i daharan bi himmati ana limuridi hafizun ma ya khafuhu ana limuridi hafizun ma khafuhu wa ahrisuhu min kullum sharrin wa fitnatin muridi izama kana sharqan wa magriban aghisuhu idama sara fi ayi ballatin zan fassara saboda masu sauraro yace ana li muridi hafizun ma ya khafuhu ni mai kiyaye wa muridina ne duk abin da ke tsoro duk abin da kake tsoro kai muridin shehu tijjani shehu tijjani zai kiyaye ma wa aharisuhu kuma zan tsare shi min kulle sharrin daga dukkanin wani sharri wa fitinatin daga dukkanin wata fitina shi tijjani zai tsare ka ya ce kai ba nan ba ma muridi muridi na iza ma kana sharkan idan ya kasance a mahudar rana iza ma kana sharkan wa magriban ko ya kasance a mafaɗar rana duk inda ya kasance kenan a gisu zan agaza masa idan ma sara fi ayi baldatin idan yayi tafiya cikin kowane gari shi yasa ko a magudan rana kake kaga sabanin yan sandan su su yan sandan kila in kana ma mahudan rana ba su iya zuwa ba ko dan kafin su je ma su kawo ma ɗauki, ai an gama in ma mutuwa ne ai ka mutu to amma shi a duk inda kake shi zai kaba wannan ɗaukin eh, eh, shi ya sa nan da ka faɗi haka suka faɗi eh, shehu shi ai daban ne ma da 'yan sandan Allah shirye su amin ya rabbal alamin mala ai misalansu misali ne wanda suke bayarwa hankali wannan ba zai iya ɗaukansa ba fahimce ta a kulliyomin ni malam uzurin da nake ba su kaga yanzu inda ka karanton nan mm. maganan gaskiya da Allah 'yan ɗarika dewa ni abun da nake kiransu shine 'yan dakon ɗarika saboda tsakani da Allah idan ka je yau ka zauna za ka koyi karatun addini mm. tun daga kan huruful ija'iyya mm. har zuwa ka fara koyon haɗa baki har a ɗaura maka ka fara koyon karatun alkur'ani har Allah ya azurta ka ka fara karatun littattafai hmm. ka fara ƙawa'idi a hadari a shimawi har izuwa inda Allah ya tsaye da kai menene ya sa a cikin littattafan musulunci ba za a samu irin wannan karatun kai tsaye ba a gaban malami ba sai ka yi tunani wannan karatun a ina aka same shi shin ya ai daidai da wannan alkur'anin da aka koya maka duk inda za a ce maka wannan aikin na Allah ne sannan kuma a zo a ɗauki wani a sashi a guri zai iya yin wannan aikin to sai da dai kamar da na faɗa a fari shirya na Allah ne in ba Allah ya ganar da mutum ba ba zai iya ganewa ba to muna musu fata da addu'a Allah sa su gane wannan ƙauna ne ake musu ake karanto musu abun da su sani ba saboda su nisance shi saboda su gane addinin gaskiya ai malam misali na ƙarshe da zan bayar ko a alkur'ani sai su duba su gani kiristoci sun ce annabi isa shi allah ne wasu sun ce shi dan allah ne lagar kafarar lazina ƙalo inna allah salisu salasa in ka koma cikin suratul ma'ida me Allah ya tambi annabi Isa inda yake ce masa qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ila hayni min dunillah ne hmm. yace musu qala subhanaka yace wa Allah to ai mata yan ɗarika su gane duk abun da ake nuna musu wai tawassuli da manzon Allah ne ne inda manzon Allah za su haɗu da shi zai faɗa musu a ina ne ya faɗa musu a yi wannan abun da annabi isa dai jama'an shi abun da za su yi da su a gaban Allah to sai su tuna a ina ne karatun yake inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi tawassuli da shi har ma ta sauka je ya ce a yi tawassuli da wani waliyi shi in Allah zai ce mu yi tawassuli da wani waliyi menene yasa bai zo a cikin alkur'ani ba kaga da sai a wuce ai wannan an riga da eh assalamu alaikum ai dan wa wannan ai wannan bayan da za a yi kiransa da tawassuli shirka ce tsantsama ba wai batun tawassuli shirka ne malam eh wai batun tawassuli ake ba shirka ne tunda nan zaka ga babu wannan kawai nan wani Allah ake kira wa zai yayi baki ciki zai kaza Allah ya sa mu dace Allah ya shirye su nan akwai wani mutum ɗaya daga shi da Allah afwan eh tunda ba su kira ba zan tashi jazakumullahu khairan awala barakallahu amin wa alaikum salam wa rahmatullah akwai wani mutum da yana ga yana ta kira kuma ne mu bashi dama in kuma bai wannan ba yayi nesa sai mu tashi shi yasa dai wannan babu inda wannan ya zamanto ta wasu ba inda wannan ku gyara gyara ku gyara ba inda ya zamanto ta wasu ne kuma ba inda manzan Allah ya koyar wallahi ba inda manzan Allah ya koyar ya ce in ka shiga tsanani shi za ka yi kira ka roƙe shi wallahi mu ba wannan karatun jirgin ballanta na ma a tsaya daga baya a ce ma ai wani waliyi shi ma za a iya masa shi yasa dai ku dai ji tsoron Allah wannan da yake cewa a ci gaba da ziyara gaya manzan Allah bukata Allah ba addinin manzan Allah yake ba ba inda manzan Allah ya ce ka je kabarinsa ka ringa roƙonsa kana gaya masa bukata babu tana ka tabbatar da nasa ka zo na wani wali eh, shi yasa suke da ka'idan ma jaza an da nabi ne ya duza an yakuna karamatan li saboda in ka yadda mu'jiza ne ai ga manzan Allah sai ce to zai iya yiwa ya zama to karama ga wali shi ma a gaya masa shine ai idza masaka zamanu din yawmin fana da ayatin jani Allah shirye ku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa